waɗanda kuma suke buƙatar magani za su tuntuɓe mu ta text message za mu ce su kira insha Allah Allah shi datar da mu matsala ta zubar jini su da yawa mata sukan samu wannan matsalar to amma bayanin da nake so in yi anan shi ne. idan ya zamanto kina da wannan matsala matakin farko zaki ma kanki wato wani irin karatu ne wanda ba sai kin kira waya ba ba sai kin yi wani bincike ba sai dai idan kika yi wannan karatun kika ga karatun bai fito miki ba to sai ki nemi ƙarin bayani na farko shine abin da ya shafi zubar jini lokacin al'ada idan ya ɗauke sai kuma ya ki ɗaukewa ya dawo ko kuma bacin kin yi wanka na kwana ɗaya biyu sai ya dawo ko kuma bacin ana saduwa da ke kin yi wanka sai a je ana saduwa da ke sai jini ya dawo ko kuma a'a haka nan ba lokacin al'adar ba jinin sai ya fito sai ya ɗauke to babban abin da masana suka ce anan shine ki tsaya ki nazari ki ga kin taɓa yin allurar ƙayyade iyali ko ko kin taɓa sa tsinken nan da ake sawa na ƙayyade iyali to wai kin taɓa kenan ko kin taɓa yi so idan kin taɓa yi to wannan abin yana affecting dinki, maybe bai gama fita ba saboda side effect din shi yana na a jikinki zai kuma iya kasantar miki da wannan to na biyu sai ki ga a shin a lokacin da wani abu yake faruwa kin yi family planning din yana nan jikinki idan yana nan jikinki musamman na tsinken nan da ake sawa to zai haifa miki da matsaloli in kika saki ki ma za ta rikirkice ki rasa ma yadda zaki yau ki wanka jibi ya ƙara dawowa ya danganta ga yanayin jini da kuma yanayin ki, shi yasa kasashen da suka ci gaba in dai za su yi wannan abin sai an je an yi gwaje-gwaje ba haka na ake ɗauka ake dankarawa ba wata idan ta sa shi wallahi za ka ga tana ta ƙiba tana ta kumburi kamar ana hura ta da famfo wata kuma idan ta sa za ta riƙa ramewa tana ƙyamishewa tana tsotsewa a irin wannan ne za ka ga ya taɓa mata jijiyoyi sai ya haura ya taɓa mata ƙwaƙwalwa sai ka ga mace ta fara wani irin mugun ciwon kai kai wata ma za a ga hassan batu take to ya kamata a kiyaye wata kuma allura take yi idan ta fara allura nan jinin nan ya dangi tsallan baɗake kenan yau ya fito gobe ya ɗauki yana da kyau duk abin da za ku yi ku yi ƙoƙari ku samu masana ku samu wanda suka san harkar abin da ya shafi wato ƙayyade iyali ku zazzauna da su a yi muku test akwai tasa da ake yi domin su ba ku shawarwari wannan shi ne idan ya zama tokin waye gari baki taɓa yin family planning ba kuma ba shi a jikinki ko kuma kin daɗe da yin shi fiye da shekara takwas ko bakwai domin sun ce wanda ta yi family planning wanda ya kai misali a ce kin yi shi fiye da shekara uku hudu to wannan abin na wasan jini zai iya tabbata a kanki amma idan ya zama tora banki da yin family planning ya kai shekara shida zuwa bakwai to ya kamata duk abin da zai fita ya riga ya gama fita to idan kika bincika kika kwankwasa ba ki family planning ba kuma ba shi a jikinki kuma raban shi da ki wajen kwat shekara biyar to sai ki maza maza ki garzaya asibiti domin a tabbatar da cewa menene yake jawo wannan zubar jinin shin infection ne miki katutu ko ko wata matsala ce da ke cikin jikinki to wannan shine abin da ya kamata in yi karin bayani akan abin da ya shafi zubar jini ba a zama haka nan jini yana zuba a jikinki kuma ki zauna ba ki ɗauki wani mataki ba karatun farko da na ce muku shine waɗancan karatuttuka da nai wanda za ku duba ku ga shin kun yi family planning ko ku akwai shi a jikinku to idan babu to sai a je a ɗauki mataki na gaba wato yin test da kuma gano musabbabin wannan zubar jini daga baya alabashi sai a san mafita sai a nemi magani muna fatan za a kiyaye wannan da kyau Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kuma shawara ta gaba idan ya zamanto ana so a kayyade iyalin idan za a iya tun da dai abu ne mai wahala wato azlu azlu shine wanda aka sani wanda mazala sa salama sahabbai suke yin shi a lokacin da in suna saduwa da baiwa ba sa to su samu ciki kuma a lokacin wani sabi ya ce qur'ani yana sauka a lokacin kuma bai hana mu ba shine mutum yana jima'i da iyalinsa ba zai inzali a ciki ba sai ya yi a waje wannan kuma sai gwarazan maza suke iya wannan domin abu ne mai wahala amma in kaga za ka iya to gara ku azulu azlu a kan irin waɗannan ababe domin in ba kuma wato an duba saboda samun cutuwa da ɗa da zai yi ba ko ita uwar kamar yadda malamai suke magana wajen ɗaya da iyalin to wannan ana iya ɗaukan mataki na dakatar da ɗaukar ciki ɗin allahu alam muna muku fata alkhairi kana manta da subscribe da share da comment ma'assalam